Assalamu alaikum barka da hawar haka. A wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku siya 2 a kan naira 200 na data. So har banza kuma yana da kyau yana da karfi Da farko ka fara tanadin naira ka 200 a sin naka na MTN sai ka shigo. So 2 gig a kan naira 200 za su siyar ma. Da farko ka yi recharging ɗin sin naka at least 200 naira. sai ka zo kana ka yi haka wanda kake so ka siya 2 gig ɗin akan naira 200 so a yanzu za ku kalli tricks din ya sauya ya zo 2 gig akan naira 200 so sai in zaɓi 1 so za ku kalli sun ci activation of sme mai lining pair due to insufficient balance to sim din na suna biya na kuɗi ne da yawa kuɗin so ba zan iya biya yanzu ba shi yasa ban yi fandin din 200 ba na gwada muku so amma na gashi nan code ɗin kai kana da sim kana da kuɗi a ciki sai ka gwada idan bai yi ba kai dalin ka min magana a comment ko a whatsapp sai mu san yadda za a yi